Bismillahir Rahmanir Rahim. Sauyin lamari. Babi na ashirin. Hafsat da ƙyar ta buɗe idonta don wani abu take ji da bata taɓa jin sa ba. Da ƙyar ta ce Laila kuma saboda me? Amin ya ja ajiyar zuciya ce, Hafsat Laila ce matsala ta. Dan ta ya mai sharaɗin duk da na kusance ke matuƙar ta gane to tabbas za ta hallaka ni. What? Hafsat ta faɗa tana ture shi daga jikinta, wanda tuni ya riga ya mace. tunda haka ne sai ka haƙura ka bar sharaɗinta a matsayinta na ƙanwar dadi toshe mata baki ya calm down Hafsat na samu mafita ai menene mafitar Hafsat ta faɗa tana duban sa Amin ya buɗe tafin hannunsa ya nuna mata pills likita ya ce in dai kina shan wannan ba za ki samu ciki ba kin ga kenan ba yadda za a yi Laila ta san da wata alaka a tsakanin mu gaban Hafsat ya faɗi lokaci ɗaya kuma ta zaro ido wannan fa shine ana wata ga wata me Amin yake so ya ce mata ya fi son farin cikin Laila kan na iyayensa da suke burinsa ga ɗansa? Ya Allahu, menene mafita kenan? Ta ki karɓa su koma 'yar gidan jiya, zaman da san baya burge ta, zuciyarta a sanye ta ce me zan yi da shi? Alhamdulillahi, Amin ya faɗa, don da ya ga ta yi shiru ya zata ba za ta yarda ba. Ya ɓalla ɗaya ya ce buɗe bakin ki Hafsat, ta buɗe ya saka mata sannan ya danne shi a harshenta. Amin ya ba ta ruwa ta kurɓa ta sha, daga haka komai ya canza. Wani abu da na gani ne ya saka ni na saurin sulalewa na bar ɗakin don wannan tabbas sirrin Amin da Hafsat ne. Karfe shida na safe ta miƙe a ɗan razane sakamakon ganin da ta yi gari ya fara haske. Ta jiya ta dubi Amin da yake ta sharar barcinsa, sa a ɗauke da murmushi. Da alama cikin farin ciki ya yi barcinsa, Hafsat ta lumshe ido. Hawayen daɗi suka zubo mata don tuno dada ɗan kalaman da Amin ya faɗa mata a daren jiya, daren da ta sanya masa suna daren albarka. namiji kenan Hafsat ta raya a ranta sannan ta ja jikinta ta shige banɗaki ruwa mai zafi ta samu ta gasa gaɓoɓin jikinta da shi sannan ta samu suka warware ta daro alwala ta fito sai da ta yi sallah sannan ta shafa jikinta da wata haɗaɗɗiyar kwalakta ta asalin Maiduguri ita kanta fatarta tana burge ta saboda santsi da laushinta ta tuno kirarin da Amin ya yi mata a daren jiya ke mai santsi ce mai laushi ce Hafsat tamkar roba keke I love you Murmushi kawai ta saki don wasu kalaman sun fi gaban a tona. Wata riga ta ziraye loluwa da ta zo mata iya gwiwa ta kuma matse ta daga ƙugu. Sannan ta yi fakin ɗin kanta da yalon ribon, gefen gadon ta samu ta zauna ta rasa ta sigar da za ta tashi. Amin kawai sai ta sa tafin hannunta cikin gashin kansa tana susa a hankali. Amin cikin wani yanayi ya buɗe sai ya zuba su a kan kyakkyawar yarinyar da yake mafarkinta. Ya aka yi my lovely wife? Ya faɗa yana mata wani irin duba kasa kasa Hafsat sun koyar da kai tai tana mamakin amin ɗinta ya canza. Ka tashi ka yi sallah. Hafsat I love you ya faɗa yana riƙo hannunta yana wasa da zobenta. Hafsat kina so na? Tsintsirewa da dariya ta ganin amin yana so ya haukace. Ki ce in mana wallahi son ki zai fasa min zuciya ya faɗa yana murza hannunta. Yadda fatar fatarki take da santsi da laushi haka komai na jikinki yake. Ki ce kina so na kin ji my wife. Ka tashi ka yi sallah lokaci ya ƙure ta faɗa tana miƙewa. Shi ma hannu ya miƙo mata please my wife taimaka ki ɗaga ni. Hannu ta miƙa da niyyar ta jashi sai dai ina ta ni yaron jahi ta. Hafsat ta faɗa gada ni dai na gaji da kallon sirrin ma'aurata don haka na fito falo. Daga rastorant suka fito zuciyarsu cike da annuri don suna cikin nishaɗi dukkansu. Abin ya sake duban ta cikin so da ƙauna. Ji yake kamar ya lashe ta a zuciyarsa ake raya ashe Laila ba karamar asarar sauran kwanaki ta yi masa ba. Ta bar shi yana kwana da bakin ciki. Fargabarsa ɗaya yanzu idan ya koma ya za a yi ya dinga kusantar hassa Ya san ko giyar ke sha lela ba za ta yarda a raba masa girki ba. Shi kuwa tabbas a ɗan kwana ukun nan da ya ɗanɗana Hafsat baya ji zai iya sake rabuwa da ita. Saboda shi kaɗai ya san baiwar da Allah ya bata. Wayarsa ce ta shiga ringin sun bai ma sani ba saboda ya tafi duniyar tunanin, sai dai ta ta ce "Yaya Aminu." Ya ɗago da sauri yana dubanta. "Wai tunanin me kake ne, kana ji ana waya?" Ajiyar zuciya ya ɗau wayar ganin sunan Laila gabansa ya faɗi. Da kyar ya kare wayar a kunnensa, "Hello madam." Jin haka Hafsat wani kishi ya turnuƙe ta ta miƙe da niyyar barin wajen. Amin ya yi saurin riƙe ta. Laila ce cikin masifa take cewa. Malam ina ka shiga ne tun ɗazan? kana ji ina waya. I'm sorry ina ban ɗaki ne. Mm, dama na bugo ne na shaida maka gobe by now ina Egypt. Zuwa zaki ya faɗa a ɗan razani. Laila cikin mamaki ta ce kwarai zuwa zanyi. baka farin ciki ne ko kuwa ka ci amana ta ne kamar yadda na zata. Nono, ba haka bane ba ki zo mana aini ma ina misin ɗinki. Tsaki ta ta kashe wayar. Amin ya zuba wa Hafsat ido ya ce, Laila za ta biyo mu gobe, by now ya kenan za mu yi. Hafsat wani haushi ne ya kama ta, ta rasa me za ta ce masa. Hafsat ke nake saurare, ya kuwa za mu yi banda a koma 'yar gidan jiya tunda kana tsoron ɓacin ran matarka. Amin ya zara ido ya ce, kai haba a koma 'yar gidan jiya san Hafsat a yanzu yadda nake jin ki a zuciyata, ba zan iya misin ɗinki na tsawon lokaci ba. Hafsat daɗi ne ya mamaye mata rai, amma sai ta taɓa baki ta ce, ina ruwana, ka san ni ma dai matsayin matarka nake, don haka tana zuwa sai a raba girki. da wa da Laila cab lallai Hafsat ba baki san Laila ba mafi sauƙi dai mu dinga haɗuwa a hotel shi ma a boye ta yadda ba za ta gane ba ni kuma san ba zai yiwu na bi ka hotel ba saboda ni ma matsayin matarka nake to meye na ɓoye mata idan dai har da gaske kana so na to mai zai hana ka fito ka bayyana mata Amin tsayawa yana kallon ta ganin yadda take magana cikin fushi sai abin ya bashi mamaki ashe dama ta iya faɗa yake tambayar kansa Cikin fushi Hafsat ta miƙe da niyyar barin wajen, da sauri Amin ya bi ta yana mata magana cikin sigar lallashi. Shi kenan mayar da wukar my baby zan san abin da zan yi kinji. Daga kai kawai ta ya ce no ki min wannan murmushin naki mana. Hafsat ta murmusa sannan suka nufi hanyar gidan da suke. Karfe takwas na safe Laila ta dira a ƙasar Egypt daidai lokacin Amin yana kwance shi da bebinsa. Don tsananin so ji yake yi tamkar ya hiɗiye ta. Wayarsa da take gefe ce ta shiga ruri, ya miƙa hannu ya ɗauka, gabansa ne ya faɗi ganin sunan da yake kan wayar, "Sweet madam." A sanye ya ɗauka cikin gadara da isa ta ce, "Ka zo yanzu ka ɗauke ni ina airport." "Wayyo zo ku ga Amin," tamkar ya ɗora hannu a kai ya yi ta ihu haka ya je. Cikin rawar murya da ƙyar ya amsa mata to, ya juya ya kalli Hafsat da take barcin ta cikin kwanciyar hankali. Ta yi masa kyau sosai, hawaye ne ya zubo masa sanin cewa mai yanke musu wannan zaman soyayyar ta zo. "Oh my God!" Wai shin ya zai yi da Laila ne? Tabbas ta zame masa ƙarfin ƙafa. A hankali ya zame Hafsat ya kwantar a kan filo a sa bacci take yi. Sai dai saɓanin haka idan ta biyu matuƙar kishi ne yake na kurkusar zuciyarta. Amin ya fice daga gidan. Sin da ya ɗauko ta daga mota take masa masifar rashin zuwa jira ta airport shi dai hakuri kawai yake bata. Saboda shi sam yanzu hankalinsa baya kanta yana can kan matarsa da ko kaɗan baya son ya yi misin ɗinta. Suna shiga ɗakin, Laila ta yi wa ɗakin kallon tsaf, gadon a gyare yake tsaf, yadda za a yi ka ce bawa ya kwana, zargi ya shiga ranta, don haka a fasata ta dube shi. Amin a ina ka kwana? ciki inda-inda ce, kamar yaya, a nan gidan na kwana mana. Wata harara ta watsa masa ta ce, ba haka nake nufi ba, ina nufin ba a nan ɗakin ka kwana ba, don gadon nan bai nuna cewa an kwana a kansa ba. In mm, gaskiya ne, ai a falo nake kwana, ya faɗa a dabarce. Baki ta yi ta bangaje shi ta wuce, tana zuwa ƙofar ɗakin Hafsat ta bangaje ta ta buɗe. Hafsat da take ban ɗaki tana wanka gaban ta ya faɗi, ko ba a faɗa mata ba ta san Hajiya babba ce ta bayyana. A fusace ta bi ɗakin da kallo, sai dai sun ba yadda ta zata ba. Ta same shi a gyare yake tsaf har gadon, sai gefe ɗaya da ya alamar mutum ya kwanta. Ta jiya ta dubi Amin da yake tsaye ya yi sororo yana kallon ta. Gabansa yana faɗuwa, don a sa wani abu za ta aikata wa Hafsat. Tsaki ta ja ta ce, Allah ya cece ka ban ga wata alama da ta nuna a nan ka kwana ba. Tabbas yau da ka bambanta tsakanin tsakuwa da aya, wuce mu je. Hafsat tana fitowa daga wanka ta shirya tsar cikin wata riga da siket ne blue. Ya yi matuƙar kwanciya luf a jikinta, kasancewarsa silki mai ruwa, gaban ƙirjinta duk a buɗe. Ta ɗaga filo, ta ɗauko fils ɗin da Amin yake bata na hana ɗaukar ciki. Dama kullum idan ya bata danne shi take a harshe sai hankalin hankalinsa ya ɗauke daga kanta sai ta mayar karkashin filo, da safe kuwa ta yi fuloshin ɗinsa. Feshe jikinta ta da turaruka masu matuƙar kamshi ta cilla gam a bakinta, tana tauna shi matuƙar yanga da jan aji, don a yadda take jin ta san ba za ta raga wa Laila ba ta shirya tsaf domin ƙwace mijinta. Ta daina barin wata banza tana wahalar da shi, yanzu ne ma ta san tana son mijinta da ta same shi a matsayin gwarzon namiji. Don haka ta daina barin wata banza tana walagigi da rayuwarsa. Cikin takun isa da ginshira ta nufi falon gaba ɗaya hankalinsu ya kai kanta. Jin wani mayataccen ƙamshi sai dai ina ita kam tuni ta yi dana sanin zuwa falon don ta yi baƙin gani. don Laila ce cukwekwaye da Amin tana masa wasu irin abubuwa da alama ta yi matuƙar misin ɗinsa. rinsa irin ta yi wani zazzafin kishi yana ƙulla zuciyarta. Amin ne ya fara ankara da ita, ya miƙe da sauri. Ganin hakan ya sa Laila ita ma ta miƙe. Cikin takun isa ta fara magana. Ina so yau ki sani, wallahi ruwa da iska babu mai raba ni da Amin. Saboda a yanzu ne Aman zai san menene su. Ya kuma fara ɗanɗanar daɗi, zaƙi da garɗin aure. Na haka babu yadda za a yi na bar wata 'yar iska ta yi min wala gege da rayuwar gwarzon mijina abin alfahari na. Kin yi kuskure da kike tunanina a matsayin matar shige a wajen Amin. Dube ni da kyau ko makaho ya shafa tsakanin ni da kiyasan ya san wacece Wright ɗin Amin. Ina son mijina, don haka ina mai shaida miki mu zuba ni da ke a ga wanda zai yi nasarar ƙwatar zuciyarsa. Duk da na lura ke ta hanyar shirka kike neman so, to ni kam ina nema daga taskar mai duka. Laila cak ta yi tana kallon Amin a fusace ta miƙe. Amin ka gaya min akwai alaƙar da ta shiga tsakaninka da yarinyar nan ne har take gaya min magana? Kada ka ɓoye min, don ɓoyewar ba ta da amfani. Don wallahi duk ranar da gaskiya ta bayyana na tabbatar da cewa ka kusanci yarinyar nan, wallahi sai na kashe ta, don haka ka gaya min gaskiya. Cikin masifa ta faɗa, idanuwanta sun yi jajir. Amin cikin inda-inda ya ce wallahi ba komai a tsakanin na da ita ko Hafsat. Wani kallo Hafsat ta watsa masa ta yi tsaki don ya mata karɓata mata rai. Ta shige ɗaki zuciyarta na mata suya. Ta rasa mai yasa Amin yake tsoronta kai da sake shine abin da Hafsat ta ce. Dole ne in dawo da soyayyar Amin hannuna don san wannan matar babu Allah a ranta. Wani abu mai ɗumi ta ji yana bin kumatunta, tana shafawa ta ji hawaye. Rintsa idanuwanta ta ta ci gaba da kukanta. Amin kwance a kan gado sai juyi yake san ya kasa barci. Tunaninsa ɗaya Hafsat da kuma matsananciyar shakuwar da suka yi. Sam yanzu baya sha'awar Laila tamkar Hafsat, ya yi tsaki ya fi a ƙirga kafin wayewar gari. Da ba ya miƙe da ƙyar yayi sallah, ya san daidai yana san ba ta tashi sallar asuba ba. Da azama ya isa ɗakin Hafsat. Daidai lokacin tana kan sallaya tana ta rera karatun Alƙur'ani, muryar ta sakarin Shirem. A hankali ya ƙarasa ɗakin. Hafsat ko ta ci gaba da karatunta, sai da ya ga ta da niyyar idarwa ne ya ƙarasa gabanta ya jinjina a jikinta, yana sakin ajiyar zuciya. Yake faɗin Amin Malama Hafsat, please ki saurare ni don girman Allah for a Sai da ta kai aya sannan ta shafa ta rufe Alƙur'anin ta jiyo tana dubansa cikin kashe ido ta ce, ya aka yi mijin Laila? Amin ya lamshe ido haɗe da farta angon Hafsat. Gaishe shi ta ce, ina jin ka faɗi me za ka gaya min. Ya karyar da wuya ce, Hafsat, I miss you please, why not ki taimake ni an jima mu haɗu a gidan wani aboki na, Please Hafsat, amma ba na so Laila ta sani. Hafsat ta yi masa wani malalacin kallo sannan ta taɓa baki ta ce tunda ba ka so ta sani sai ka haƙura kawai don ba yadda za a yi ina matsayin matarka don kana son gani na a ce sai mun bar gida to hakan kan ba zai yiwu ba Amin ƙura mata ido ya cikin matsananciyar ƙaunarta da sha'awarta bai yi zato ba ya ji ɗagar ƙwalla daga idonsa Hafsat ma ƙura masa ido ta yi tausayinsa ya kama ta don haka ta sunkuyar da kai Amin ya yi murmushi ya isa gabanta dafa gwiwar ta ya yi haɗe da farta Please Hafsat ki taimaka min. shi kenan zan bi ka amma nisan ban gane wannan auren namu ba. Wannan wani irin abu ne? Ki haƙuri Hafsat ba komai lokaci ne zan rinka fita an jima sai mu haɗu a titi. Takun tafiyar da ya ji ne ya saka shi cewa a razana ya kalli Hafsat. Kamar ta tsintsire da dariya sai dai ta gimtse daidai lokacin Laila ta shiga bugun ƙofar ɗakin kamar za ta ɓalla ta. Wanda tana tausayinsa, tabbas a lokacin da ta bari Laila ta gan shi idan ya so ta ga yaya za ta yi kishi zai kashe ta. Fuskarta a haɗe ta mike ta buɗe ƙofar cikin wani banzan kallo ta furta ƙalau kuwa. Laila ma matsiyacin kallon ta bi ta da shi ta lura yarinyar tana jin wani abu a ranta. Matsa malama tun da gidan mijina ne ba gidan ubanki ba ne. Hafsat ta taɓa baki haɗe da faɗin daɗinta ni ma mijina ne don haka ina da damar hana ki shiga nan tunda wanda ya ijiye ki shi ya sauke ni a nan. ki allah matsa na wuce ke har wani tuciyar kiran amin a matsayin mijinki yake yi tabbas ko iska tana wahalar da mai ɗaukar kayan kara don kuwa zan tabbatar miki amin kamar namiji haka yake kallon ki ko ke kin ga alamar zai ɗauke ki a matsayin mata ki taka a hankali kada yanzu ki sa na danna mata ya dankara miki saki yanzun nan Hafsat ta tuntsire da dariya sannan ta taɓa baki wallahi kin ji jiki tunda kina jayayya da ikon ubangiji shawara ɗaya zan baki a koma islamiyya. Daga haka ta shige ɗaki, Laila ta sake binta tana bincikar inda Amin yake. Amma bata gan shi ba, sai sannan hankalinta ya kwanta. Tana cika baki. Ni na san tunda ban bashi damar kusantar ki ba, to ko ba zai saba umarni na ba. dan haka ki rubuta ki ice yadda kika zo gidan nan a matsayin budurwa to haka zaki tafi gurin makwaɗaitattun iyayenki a matsayin budurwa. Ta fita tana dariya, Hafsat ta bi ta da murmushin baki da hankali. Sannan ta miƙe ta saka makulli ta buɗe, abin da yake ta famar sharar gumi. Hafsat ta yi tsaki ta ce jibi don Allah namiji har namiji amma mace ta dinga sarrafa ka duk yadda ta so. I'm sorry Hafsat komai lokaci ne yanzu dai don Allah ɗan leƙa min ki gabata falo. Mamaki ya kama Hafsat tana tunanin dama da gaske ana samun maza irin amin ɗinta. Ta fita falon ba ta nan don haka ta koma ta sanar masa amin ya saki ajiyar zuciya. Ya ɗan rungumi Hafsat ya ce I love you my lovely wife. Yana fita Hafsat ta bi bayansa da kallo wani hawayen baƙin ciki ya silalo mata. ta ayyana a wannan wani irin aure ne tabbas ya kamata a saka masa suna boyayyen aure da azahar suna zaune a falo Laila tamkar ta cinye amin saboda tsananin shige masa da tai shi kuwa sam hankalinsa baya tare da shi yana can kan Hafsat da tun safe bai ji ɗuriyarta ba saboda bata fito ba tana karatun littafi jin takun tahowarta ne ya saka shi dan janye jikinsa amma Laila ya sake na na ƙarshe zuciyarsa kamar ta fashe Hafsat ta ƙarasa cikin falon sanye take cikin wani jan Pakistan mai ratsin yalo ta tafke gashinta ta saka kwali ba sosai ta yi kyau kamar ba tsatsan Hausawa ba. Abin ya sa ta idon Laila ya zabga wa Hafsat murmushi, kallo ɗaya ta yi masa ta shige kicin don ta a kanta abin da za ta ce, tunda su sun fita restaurant. Tana kicin ya tura mata saƙo ta BB chat. Mai angul ai baki wahalar da kanki ba tunda yanzu za mu fita da sai ki ci a waje ko? Tana gama karantawa ta saki murmushi ta tura masa saƙon amsa ita ma. Gaskiya ka faɗa kuwa, a tunani na ka san da zama na ka fita da matarka kuka ci abinci, ni kuma ko oba ko? dan haka na yafe zan dafa da kaina tunda ban amsa sunan Gimbiya ba. Amin ya sake turo mata amsa, idan kika ji an ce Gimbiya to ita ce macen da ta tattara waɗannan abubuwa Tsafta, kwalliya, sa iya girki, tattausan kalami, na san ban yi ƙarya ba hafsa ta tattara duk haka. Na yi nufin ɗin girkin ki ma ki yi sauri ki gama mu tafi. Murmushi ta sakar masa kamar yana kallon ta ta aika masa no problem. Tana gamawa ta shiga wanka ta shirya cikin wasu masifaffun English words wanda da su da babu duk ɗaya ta ɗora after dress sai zabka gamshi take. Ta zauna tana jiran wayar Amin ya yi mata umarnin ta fito. Shi ma a lokacin Amin yana ɗaki ya shirya cikin kananan kaya. Ya yi kyau sosai yana tsaye a jikin madubi yana tada sumarsa. Laila ma a kwance take magashiyan tana masa wani mayataccen kallo. Soyayyarsa ce kawai take wahalar da ita. Amin ina za ka ne? A razane ya jiyo yana ta tamkar ta janyo shi ta ji don ita ba ta ƙi kullum ta dawwama a jikinsa ba. Ba ka ji ba? Ajiye kum ɗin ya yi ya ƙara bakin gadon ya zauna. Madam Dadi ne ya aike ni gurin abokinsa gashi kuma ina buƙatar ka yaya za a yi? Amin ya bi ta da kallo shi ya rasa me ya saka ita sun ba ta gajiya shi har ta fara gundurarsa. Ya ce madam ni kaina ba da son raina zan fita ba matsalar yau dadin yake son aiken shi ya sa. Ta ce to mu je in raka ka. Amin ya ji gaban sa ya faɗi shi kenan ta fara ta ƙare. Amma sai ya dabara ya ce ai kin ga mutumin yana jira na kuma ga shi baki wanka ba. Ta ce to shi kenan sai ka dawo. Bari ni ma na kwanta na huta. Alhamdulillah Amin ya furta a hankali sannan ya yi saurin ficewa. Laila sam jikinta bai amince da tafiyar su ba dan haka ta miƙe a hankali ta bi bayansa. Ganin Amin ɗin ya fita shi kaɗai a motar sai ya sa ta koma ɗaki tana sauke numfashi. Tana kuma jin farin ciki mai tsanani a duk lokacin da ta ga masoyinta Amin. Shi kuwa abin yana ganin ya fita daga gida saki murmushin samun nasara. Ya dauki waya ya rangada wa Hafsat kira. Tana kishin gida akan gado ta ji wayarsa ta daga tana murmushi. Muryar ta kasa kasa ta ce hello man. Amin ya saki ajiyar zuciya ce sweetheart ke fito ina bayan gida. Cikin takun isa ta je gurin motar tasa tun daga nesa ya zuba mata ido. Soyayyarta tana sake fusgarsa ta yi masa kyau sosai. Ita kanta man ɗin nata ya so ya sake mata kama a yau saboda tsananin kyau da ya yi mata fuskar ta a haɗe ta buɗe murfin motar ta shiga shi ko amin sai sakar mata murmushi yake yi bai ta da motar ba sai da ya ce mai everlasting me ya faru ki min murmushin ki mana ɗauke kanta tai tana wasa da wayarta abin ya ɗori al'amarin mai girma ne don haka ya janyo ta jikinsa ya ƙura mata ido Hafsat ba na son fashin nan yana taɓa min na ki yi haƙuri 'yar momi ki sassauta wa ɗan momi wa ya taɓa min bebi na Hafsat ta ƙara haɗari, Amin ya fara yi mata takulkuli. Da sauri ta shiga dariya tana faɗin please Amin ka bari. Ba zan bari ba sai kin ce I love you. Ganin ba shi da niyyar bari ya sa da sauri ta ce I love you. Ya ƙura mata ido yana ɗaga gira ya ce are you sure? Hafsat ta lumshe ido ta ce I'm very much sure. Wani abu Amin ya ji ya soke shi da san ba zai ji misalta shi ba. Don haka da sauri ya fizgi motar ya hanyar gidan abokinsa wanda yana Najeriya da iyalansa. Isarsa gidan ke da wuya, e eh, fakin ya ba Hafsat ta ce bismillah mai everlasting. Hafsat ta fita haɗe da ɗaukar handbag ɗinta da wata leda da ta sako food ɗin abincin da ta girka saboda ta ji Amin ya ce ya yi misin ɗin abincinta. Amin ya yi saurin karɓar ledar yana faɗin kawo na taya su yi A falo ta fito da ledar ta samo plate a kitchen ta zuba masa haɗaɗɗiyar Chinese rice ta isa gabansa ta durƙusa. So mahi saurare bari mu dakata.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 92 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar, tara biyar, tara biyu.